الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi amincin uluji tabbatu ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne katun ya zuguwaci da karatun littafin adda'awatu ila Allah wa akhlaqud du'at ni a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala yinan na wita o ya disamba 2017 kalenda yan almiladiya idan shafi ni ibo daga littafin can. manya gan gabe etiyan zanen tsoye jin dawa na kiwaye zaji lo mance labayani daga yanayin waye zaji lo ne musulunci wuyi zaji lo tauhidi da akida na ta zuna latsoye ca jinnike ce bai bada amma la imani a jibe cece amma la imani a jibe tuci amma la imani a jibe fali kiyami yandoro na matuci gaya labari na lawa ya gaskiya na magaya kwaye goro amma idza jalo shahadata an la ilaha illallah amma idza jalo shahadata anna muhammadan rasulullah addini ma la tazu ne kpata da miniyan energy da ne ji dawa na za shi gan abi jina man cike la bayani be ga wunji dole na wa ga maza bayan za kaza a jiyon ko wa ga maza ba ga za shi wana kaga ya zama a ji maza bo ya hunga ji musulunci ma a'a yana waye da ilo na yi ki ce ci gan ki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan wa ma yi zaji lo kungiyanci ma wa ya ma yi zaji lo abi alami a tuye na zan ci ga gan hunga ali annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba na ma ebo ne ba na manga da ilimi kana mun ji daidai wo a da ke nga da ni wangi istihadi mun ji wannan wọn àdé láadáa kó bá wọn gáà jí déédéé náà àmọ́ wọn gáà chin bìchí wọn àdé láadáa ní àmọ́ àwọn ẹbọ yẹn bìchí ní ochi na ba rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma manyan tu da sun yato ya ci waga cin a cewa santu waga jin wago wala gyaroji annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun shehu ibn bas ce ci gaba ganci ya baka kinan non ne revision ya katuna shi gwagali nan! man ga waye da kulfi zalika aidan adda'awatu ila ma aujaba Allahu min iqamati salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadan wa hajji albayti la ghairi zalika ga waye da kulfi zalika aidan mine nake ga da lamarin nona adda'awatu waye zashi ila ma aujaba Allahu jiya na ce ta lajiwa bitacin halita jo min iqamati salati ya salla salla kwa jikini wa ita zakata ma la zakawa wa somi ramadan ma fi azuyin ramadan wa hajji albayta ma jajiyan katatsuci na ila gairi zalika be ne kyau ci majin na jane ni ne mai musulunci ji foro gangani bai wa wale ga ne na tsoye wa waga wallo wuza jina ala salla ji aqimu salata wa atu zakata ya salla ku ne mai la فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا zan da ce bai su magwa sallah ta yaɓe zan na jada yanayin gayya da gwaza ya gada tuba jina a gangi mina shiga ma sallah ka kun sakar kila ya ci fe ya sakara ba ga lamna ku min al musallin ife da mina ya zai ji sallah ne ba amma ga sallah ku yi kini wa sallah ji kimna wuna sallu kamar aikin muni salli wa majidan lokaco yana bata ga damin ya kuku ne sallah wa mandoro jidan lokaci ba inna salata kane ta lil mu'minina kitaban mawquta ya bane rike da takane musulmi da kafin na gai sallah al ahd allazi bainana wa bainahum as sala faman tarakaha faqad kafar ya rike da takani ba zan be kafiri shi na nga yi sallah zane ga sallah lugwanin zane ga azu musulunci manji shi bai shi biɓe ba ta manje da jiga zane dole na ga sallah ji wajibi a ko sallah ji dole a ko sallah da mini addini musulunci ba na zane ga azu musulunci ya bai nan na mini malumin mini addini bi da rurati bu dan zane ga uji in kare na ga azu musulunci amma da ga ga sallah dole mini alkamiyan musulunci bu dan zane majihana ma je laifi zanuwa ci ci jin a ibo na kagbo ko ibo e ka salau da sauransu na man shi da ce le ba wa zanuwa manuwa ci gun ga azu musulunci ba manuwa ci magama azu musulunci ba wa galu a salata ko kuma tarihi ibn qayyim wa alamu di talbiyaci ga nan al-imam abu usman sabuni mun suke ji shara ya e ganna wa ita zakai za mu la zakawa akimu salata wa atu zakata wa atu haqqahu yawma hasadi wa sawm ramadan idza mun fi azin ramadan bin sai cin latin ga ya alladina amanu ya ne jai imani jina kutiba alaykum as-siyam azun laji wadi bitace ba kama kutiba alal ladina min qablikum kam na luji wadi bitace zai de kamiya nona la'allakum tattaqun e boye de da suya sai ci faman shaida min kuma shahara falyasumhu amma zanan wa mana mulazun ciwo zanan dan zauna faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar ai zama ga fiya zun wa ja wa fiya wa to ba yali wa tun da ka kuna alfijir la na albe ka kuna igidilo ne gangani be niye e da ga yi gidi azun be digange azun yunga ban e ga fin gidi azun be digange azun yunga ban e ga to ba yali gidi azun be digange azun yunga dikiyo azun yunga ban ebogo fatawa ne zan ci ya ga e ya ngi giyan fafu wo har da daka ni gidi lauti ya ne na a'a uhilla lakum lailata siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna amma ga wale zaga ga wa fi azun suku tun da kakuna alfiyi la da harbe kakuna gidi wa ne sun matin musuyama ila layl wa hajji bari bai da hajji yanka ta yace walillahi lana sijil bati man yatata ilayhi sabila haji kwen tamatu kwen kiran kuma yan alifrad wale zan e, e, e, ere ku sallah ku ke ba kan doro ai zashi wa dambu wa loja in doro jin waya wai ku sallah ku ke ba zuru bai lasari kan doro waji ke ba magaribi shi kan doro waji ke ba na yaki da shi a shi na le ba zaka ma da naira ya bago ya zubi ga zaka da naira ba an ga wani da ke iliyan bawo robe ezu ke ubi gangan irage ngi ciwe gidi yanzu yi ndoro ma aji yanzu yawa nga wale na ke egoro na adeza dabo na yi fiye dugan na gangani bi liya na fatawa man na maza wancan ya ji makanto na suku igidi ya zagi yangi ciwo wale gan yana na unye dede Allah ya musa ku gani gangani bai man dede shi zane gan na tsanai zane gan umaru shi na takwa sabo da gidabo. mitsofe dundu ya tiye game meyan laga nun lugwa ma lugwa nan da hajiyan katan ya tsoye ci lagari zargan da ne kyau ci maji na na jane ne bata wanda mini na ji ya zagaye ji dawa wa lawo ya e zashi na littafin a kamun madabo na ji la e, e, na shi jin bayani ya game na sifatu salatin wani asir din lalbani zadul mahadi ibn qayyim sai fikir sunna ya abu malik litafi wacce kuma fiki wa jima alimu guni na ibn kudama alimu jimu ya alimamu nawa na kya at-tamidi ibn abdul bari na kya asnan kubra alimamu al-bayhaqi na ba ta litafi ne jaji bayani yadda marin naji ya tako tako ya ji makanta masu ku kya umdat la kamu na ya ga ne guji bayani wo kya bulugul marami na ya ga ne guji bayani wo kya al na ya ga ne guji bayani wo ke nailu lautar ya alimamu shaukani na ya ga na shiga mun ke ɗefi littafin wuce ba so ya ce man wuce birnin wujan gafara ga waya dukulu aidan fi zalika ad-da'watu ila al-jihad fi sabilillah ga waya Kulu aidan mina ne ke ga dabon no ga fi zalika ad-da'watu ila al-jihad fi sabilillah wa iza jawlo jihad ji da ko ce yace wal amr bil ma'ruf bi waji furubatun guri wan nahyani al munkar umma ka goya tun de wal akhdhu bima shara'a Allah idan mulagusu ene ga da shari'a ce ce fi taharati ya ke wasu salati ya salle wal mu'amalati da mu'amala shi wal nikahi da yawe wal talaki da yawale wal jinayati wanda da jinayati ya zaga ngole ya zawo saba alama saba ga misali wan nafaqati gani da dukiya na wuɗe da shebu bu duki wuɗe nu wuɗe juji na wal harb da dokai musulunci ya tiye ku wa salim da dokai musulunci ya tiye ya dufi lafiya wa fi kulli shay'in da yandore li anna dinallahi azza wa jalla dinun shamil ibn adini yace ta dinu yona wayan doro ko ka to ibada to mu'amala bata to zaman lafiya to ya kuma to ya to dembo to ya ba to yi to ya tonda ko tonna ko toyegi to yaji to makwabci to musulmi to zai musulmi a nan hukuncin doro shari'a musulunci hukuma ya shimalu masalihin ibad dan ga ku kan la'adun amfani shi yau yi fil ma'ashi wal ma'ad rayuwa ne da nan wani mutu alkiyami na wa ya malu kullum ma ya ji layin nasu fi amri dini ma duniyahum ma ku kan yan doro ne zanji da bukatu ya ce a addini abu to abu na wa yad'u ila makarimil akhlaqi addinin musulunci ma wa lo tabiya wa zane jidawa nan wa yadalo tabiya wangi wa mahasinil amali da kirki wa yanha an safasifil akhlaqi mu kanwa ya tabiya sabaji wa an sayi da amali mu kanwa ya tunde da fa huwa ibadatun wa qiyada aji jijiyar dawa ibadu ya bai da shi ya kunu abidan daga fi zane jibu ta tsaye ci nan waya kuna ka'idan lil ya zama ga sai zane shi zuwa soja shi nan tun hukum ibadu bi hukunci bi milatu hukunci ya tsaye ci ya kuna abidan musalliyan sa'ima ya zaga sai zane ji ibadan waje sallan wa fiyazun to yana fila shi nan waya kuna hakiman bishar illa ya zama ya fi zane ba kunci bi ya tsaye ci nan munafizan li ahkamihi azza wa jal na sai la ibada ya tsaye ci don tonan tun wa jihad ibadu ran da jihadi yad'u ila Allah idza faji da ya koyo ceci wa yujahidu fi sabilillah ma faji jihadi da ya koyo ceci man kharaja wa fe guzana man kharaja an dinillahi da daga diniya ceci na mushafun wa saif mushafun wa saif alkur'ani gani da yaji ko ya ta'ammali alkur'an idan zafe ba alkur'an wa fe ju tadabburi wa fe bai wa fe ji wa fe ji lura biyu wa ya tadabbaruhu ma fe ju tadabburi ya gane da bukata ya kige da ya da yi lajina wa ya tadabbaruhu wa yunafidhu ahkamahu ma fe lamitu hukumci ya alkur'ani shi bil quwwa gani da kagwe wa law bi saifi idan da'at al hajatu ilayhi kan waye da yaji ko an da ke bukata ga bi dambona siyasatun wa ijtima siyasu yo gangani da to society da ya gwa ya kalo tu kirki fa huwa yadu ila al akhlaq al fadila fa ne ji dawa nun shu ji dawo lo tabiya wanji wanji ne je falana wal quwwat al imaniya da yajibu imani shi wal jam'i bayna al muslimin muslimi ma yinni wa ta'lif bainahum umulu wa fi ajibu yado shi kama qala azza wa jalla kim na tuya tan ga wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu bata ya gwasan ya gbayo tsaye ci bayanin ya mai gagan gere-gere ma wale ga yana manyan ga abun nona mini ne na yi za shi ga da ji no jihadi da ya koyo tsaye ci ya bi na jihadi da falala wa adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati da ja imani ji mini ban sa ko jin alkawali la yastakhlifanna fil kamar kama istakhlafa allazina min ko no ya ne mi wallan biya ana Allah subhanahu wa ta'ala ga inda katilu na fi sabili saffa lalle zai je kuna ko ce cewa caji safuna ka annan bunyanun marsus min al-mu'minin rijalun sadaku ma ahadullah alaihi da min ya mu'mini jo na ji a gaskiya be na alkawali na tsalla ne na inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna to ya mu'mini shi ga da aljanna nan da dukiya ji yuqatiluna fi sabilillah e ku da ku cecho fa yaqtuluna wa yuqtalun e eh, gu za mai guwa amma go yo wa dini musulunci ore zane wa gu na gai zane ga gu wani wa ma ke biya katwa na latin yuqatilu fi sabilillah e ku da ku cecho alladhina yuqatilunakum zai je gu na wala ta du e ma gituma addiniyar musulunci ma jihadi ji falla ta ce zainin doro ba bane tuwa shiga na kana lil da liyan yanfiru kafa jihadu fardul kifayu ya bike muktadu shiga agu mawani doro madan wana kama lo jihadi na jihadi a yabo su ko man qatala li takuna kalimatullahi al ulya na ga ko yabo kalimatun tuwa ci dudi la tuna fawa fi sabila zan da ko tuwa ci amma ga ji jihadi be e shi ci edochi min ga waliyo dochi ayi yiri president bi komanda un ci koyo soja ji un a jigan le manye fi ga komanda yo no sai jama'a ji ga komanda yo a a al imam junnatu yuqatalu min wara'i amma ga yake kun ya de shiri ya wayi du lahum mastata'tu min quwwati wa min ribatil khayli ya shiri jiya ya kago ya kayaku amma gake ba zingole musulunci wuji bombin ji nga ijihadiya ebe na anabi alaihi wasallam kana wi zagi na nin maka na wuji zakan yi na zai mai ji bombi ne laza ne bata wu wuji ga yanzu dula masallaci bombu ko yanzu lazu ku bombu ga ijihadiya min musulunci ji da gan biyan na ebe kibo ne shi ya wune musulmi ji e zama ke na ke da church ke da church bombu man na soji jihadiya ebo kibo annabi sallallahu alaihi wasallam ga man qatala muayidan zando ne ga kafira amana da ji musulmi jo na wuna mi rira ya ta jannata un azan un na wa kan ali janna ebo go jadi da asbabu ju made mawani ju made sharatu ju made kaidu ju umadi ga kan dora jadi ga da ka rayuwa ne lokaci da wani lokuda lokaci ba da wani lokuda nan kai magada da to ku zai shi ya guto ko bai yi nan a shiga a daji zaman lafiya wanje na huli salmi fajna laha ne batar da mini doka yanayi musulunci a wani lita amma ya fi kiwuji man da littafin hadisi shi a jimoji bayani bayaniyar lamarin nan wal amru bil marufi ya zamu ji foro guri والنهي عن المنكر اذا إذا مكوانين ولي تكون منكم أمة يدعون الى الخير تاتي بعد الأمة نجافج اذا الى الخير ويامرون بالمعروف أتي فربة وينهون عن المنكر ما شيء كان تندجنا معروفنا إذا إلونا ولا سن توحيدي ولا سن adalci rama yagun eyingun wala su sallah biya zunfi biya zakai biya ji an ne ji Allah an ne ji sallah ene kpata da mini energy alawa sun a calawu ya zashi nan ya zashi ma ɗiya biye da dai a ɗiya da shirka a ɗiya da siri a ɗiya da tubu a ɗiya da lafa a ɗiya ya gangani da bokanci a ɗiya ya gangani da kutish da zai ji tsoye cane a ɗiya gani da munafinci a ɗiya gani da kaba'iri shi ya zawu ni watu jin ya zo jiji ma da yin zagi mun gajin haila nan zalunci binakunci ribagi rashawagi ɓata yin na shi ya ya gangani biyu saku saku yi kwan ya gani biyu wa eza mu ke wula su shari'a ya ce ce bayan liliyo mini yana wa lauza yi na an ni kayi bayan lili ba tsarki musulunci bo an yi su wali a na diga su ba kuma rotun lilifin musawakin wani lami sun zali marudatun lirab a tofuwa wali abuna Allah subhanahu wa ta wasu ya baka fatahir ku zo da na wadi sala na uli uzuzi na kuma inda kulli mazi wata fa inna lahi ba ya rasara nimati ala abdi fe lanofu wasu da yawon jimati wajibun ala kulli muhtalim nazifu ya mizume shi ya gaje fe lutazu fa inna yahuda la tunazifu afniyata yabun yahudi ya ta mizume ji to a cikin annabi sallallahu alaihi ga ga mai bata yana shari'a musulunci wunan ba ni wasu kai yi cici ci ya jingo ciwo daga waga ga bawo musulmi shi fe cin bale babo jifofo gan babu wani tsari yau babu yau babu gyayon waga da aboji kalli a ga musulmi gafi a alhalin maji musulunci wuyan sakairin na bayani ya sallah shi bayani wun so ilami fugo ga liyani mu'amala kirki na wajilo ba za an ji nan hakki ya ba wai fiye wucin ga lamini wa kuma fiye ji di mayu waga tiyawa yi zinu inda ya bata da mini hakki ya na yi miwa a bano ebo ma wala hunna misl ladhi alayhinna bil ma'rufi wal rijali na daraja e ba mu yayi yuji mu ya fi mu la tu fu mu la kin luyu ani diga an ti ma ga to to ga jo yo to sai zakka saita ga fon tu fu yu fon wala ta wala ta dribul waja ga do fil koma wala ta jib illa fil baiti o maga jiya wasa de kiya ya ala wa fa wọn wawo to mai wuyan ne bata shari'ar musulunci wanda ka na labi da shiru to ran da rakanu ya waji da yin zagiri na shi wa fato ya wa jika ya wadda ya ne da kai da ya talaku ya walla ba raji'i ba ta da daga idda ala bayanin wajen ya ni ne na zane ji dawa na ke yi zai lobe na sukun Allah zan yi nan da zane gaza saba alawa saba ga zane gaza wa alawa wa ga wa lakum fil qisasa ya tu ya ulil albab zane gaza na tupa fun ya alawa to tupa fa ya ga un ga ye wa alawa to ye wa ya ga amma ga ga agwaji agwoma ki ayi ji a wuce pata ala bayani waji wannan fakatu wani bai nafaka na jiwa jinai. liyon fi zo sa'aci min sa'aci da dokan ya shigan da to dokan zaman lafiya ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tatamman nauli ka al aduwi ya gaba ga da ya gube makirima ma wasallallahu al afiya ba lafiya bi sakwai amma idza lakitu ya ga ya gube an suku ya ga ya bici ki be kaidan zaman lafiya shi da imani je wala su musunci ga tibi na kuma wajen adalci wala misun wodan wala ego wodan wala alfarajo yo wodan waga fe ganza jima waga ka dan go bo mas wodan lo report e do shichiji e do shi oto ma jin adalci yanne bayanin ga dabin wala zaman lafiya lodana ya mai fe ba zaman lafiya ganin da tsoci ya bana addini ya tsoci wa mai ndoro kishi a sheikh muhammad na a fi da ce ga al kamil wula bayani da sarawi na gwafe gan babon nan yanayi da yake bukatu ya to tabiya wa angiji na ala ala wuza shi lo fiska na diga wata basu muka fi waje a fi ka sadaka fiska na lo ya yi shi na sadaka a sai ji zaji sallama a na diga latar kulul jannati a zuwa jina ta tu minu sai ga imani ji wala tu minu hatta tahabu ya ma ji imani wanya sai ga wuri awala da lukun ala shi za fa tu mu ya ga mi dan gacin waye ne gujin afi wa shi na shi salama bainakum ya sai ga sallama shi ba takaniya yabo min tabiya wa an gobe ma sai da kya tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin min tabiya wa an gobe ya giye wani waya tacin wani annabi sallallahu alaihi wasallam zaman ka ne min billahi wal yawmil akhir an gaji ma ne ran bace ba fali kiyamina fala uzi jarahu ngala gutso makwabci umar wa man kana min billahi wal yawmil akhir dan gaji man da tsoci fali ki yabina fali kulim dai fa ngaji wa e ga wuci mini tabiya wa anjo fe twara al yadul ulya khairu min al sufla wabda bi man tahul ta'ul mini tabiya wa anjo ma sai ya zaji kyauta sai twara shi buna na diga tahadu tahabu sai to jira boye na tsakani buna sai bi yana bata da mini yana musuluncin wani rayuwa nan lafiyar da ta kama annabi ga masu fala minal kabai minal izari fafin nari gefe ma ya ji fari ma tabiya saba shi ya zuzu gangan gani duni jin tarawun wa ga gala sun gamba na magala jin hannun nemanci magala gan zayi ma gala gan gwaji na babu gala gan gwaji na mai da dalili amma ga lagin tarawa aji dawa lo kafin shi ko bidiya ko yadda ma atukpawan wadan gada lawaye ni ko gani da music ji da bidiya ji ma awɔ al'awarwan dan gada lau dan ya ci ma gada lau wa tu ma a da cewan wadan ga lolo dan na tsoye ce wa na ma ya e bago ya zuzu fe da na ji ba da ya tsoye ci na umulu fe da na shi jo mu ce lotu kirki na afe fe na ji ba da wa ji sallah na wa fe wala hukunci ya tsoye ci lotu fe ba hukunci bai ta afe ya tsoye ci wa ni nihkum bainahum bima anzalallah ba hukunci tsakani abin gani bayyana na ci cin jini ne il hukum illa lillah amara an la tabudu illa iya amma ga ga yazo ba hukunci bai litafi ya sai muje da shi kawai ya muje ci aban kawai ya muje local government kawai ya muje governor kawai ya muje president kawai ya hatta to baba na je ni ganina wa adalci jin wa hukunci su ko wala tun bayan baba na biye ji gani nan ba to hukunci ya sako ga lotum ya kita na ji makanta fi class ba sarawi na makin makin na joji na ba hukunci ya sako ga lotum gani da ya e bago kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ba ta ya kace yo hama gizan doro ga ya ina ta tubo wa kanan sai da ile ko ce ci o mo fi ojija ajo da ko yan ce ci o sa shi bayani wacce gogali an yi tiyan jihadiyo amma an gawa ne na isis shi ji da boko haram shi da jabatu nusra shi a ce jibo mifi iraki da misra da libya da kinkiji na mai bata wajen jihadi da so ya ci ba e je jihacin gagayin nan ba ni wale za ni wacce magana ki su kuma abe ga musunci ga gashe ba gangani bi e bi kwe alaliman kinkiji dabo na ji indonesia nga kenan wacin ga musulmi ci dokun ganin amma nga wani ada wayo ci lo ci musulmi ja tabiya wangi dawaji ilimi wu yana da mini yana je lato za ka danyi ago musulunci na wa male e ka na man to e ga yana bi ko yana ngai za da atil haji fila da ta ga de e bukata ya tinya cinga ga wannan a shawa le ga jihadi ji wani bukata yan kijo wani bukata yan shirutu ngole mini jihadi o ma ilimi wa mini ya jihadi ya tulobe ilimi mini jihadi waji dawa mini jihadi waji rajiya yan bidiya shi mini jihadi aji da bai buna nabi sallallahu alaihi wasallam aga gan jihadu kunna la qitala fihi jihadi yayin zagi ya kunda ba alhajj wal umra hajj gani da umra mini jihadi je zo ji من bolo yayi man cushi ya buna nabi sallallahu alaihi wasallam zan da shi ga nabi da ga mi a lokun da gangani bi baban da nan yi anabi gan fafihi ma fajahid aje bada bawo da waje bolo bolo ya wuce gayi jihadi na waje na dauna ne bukata maga ke bai dabo sukun shiri madabo kago madabo sharaci ma gumi mawani noro madawa ebe shi ma udambo musulmi mai yinni ngole yan naji benin ilan da ci ga agu musulunci ngole wa gan wogu ku hali wuce gan ji sukun wale gan na tsoga aji daidai wal ilmu inda manna mai ji dabe na suku ushuyi wulo a yi gini wa ina malmumi nuna ikuwa lalle mumini shi yegi yanga shayo wal muminu wal muminatu ba'dum awliya ba'dum mumini ba ga mumina yin zagi shi wali yanga shaya gaga ayo a nufin sallasan wasallam ga al muslim wa kul muslim ya yegi muslimi ro wa anna zai mutukun matan wahida lumai na lumai ni cece a cin gaga uyo amma musulmi ga ga laje ni dole akida yayi ni iga mitu sunna ya bi sallallahu alaihi wasallam iga to tuye gbalugwa ya ji sallah ke ba ya fi azun ke ba ya wajibo to echo yacho iga tuye gbe chichi iga ta subanci ya man ko ta subanci ya kungi ya ko ta subanci ya dana ko kabilanci iga chichi da wani annabi sallallahu alaihi wasallam kan gwayan asabiya yanne bayani da ni ne na la musulmi ji shiga ajeni nan sai ya ci gawa ta sumu bi layi jami'an wala tafarraku kwa sun gbe to ya ci bari mai gagan kere kere ma amma a ga man gabe shi shi man na laza shi guna man ya tsafi kine je da tata bana gagan kere kere na man na laza shi ga guna man ya tsabi diyaye da tata bu na la nga ezanyi ga gikiri kiri na man na alai da chi ga gunganci na suku nwa e na ki na ina ki gazajiya na nga wa ji kiyo nga wa wazo man mzane di da on chale da chi ga ji ni ma ci ma lotu kirki na suku ina e waza ne kiyo tishi gangani bi a yawuye bo kaga ade ma ji ran doru lugo kaga mu de ma ji ya shi ran doru lugo ya yana ibene man ya su ne so yaci man ya su ne so echi man ya su ne so yaci Allah kiyaye mu kan lokacin nan ga fadinin lahi ya du'u ila ma a sheki abdulaziz ibn baz ga addini ya ce ci wani zajilo ya zajalagu wa ila siyasati saliha mai yalo siyasa wangi alhakima ne mai kima na allati tajma'u wala tufarriq ne la zaji umai ga kirkiri anan wato alif wala tuba'id mai da zashe wa doshi wa lugwa biya da doshi anan tadu ila safa'il kulubi addini ya musulunci da siyasa ya musulunci wai zai ba lali ya ba ali da asada ya ba da girman kai ya ba da kiyayye Wa shi rabu na uku wa kiri Islamiyya ya mai wani agibai wata aho na aladurwar taku a mai fin gurin gulokin kirki ya fi cin fin gurin gya ya da su ya tso ya ciWa nuskul ibadi ya maizi na tsir a sako wani ya wujijiWa uwa ayi ban, ya da wani ada yana amanar shari'a Muma yi ezula a mu lo, ya zunila ni da shari'a ya ci. wa tarkul hukmi bi gairi ma anzala Allah idza mulagwa lulu da hukunci na babiyan da tuni ce ki ci hina nan kama kala subhanahu wa ta'ala kin ce tana tana ga inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha sai ce je foro gaya la amana je leya da ni jin wuna wai za hakamtum bainan nasi ya maga ba kun tsakane za an yi an tahkumu bil adli ya ba ku cin gani be adalci ga katun jabon nan ba ne ga ji daidai nan sai ci hala doya ba ne ga ci nan bi ci cin wuyo bai kpagbe bai yeye bai jahilici daga bambo so ku fagen gani yi so ku jin yi so ku ayi da nan so ku bin bene man ni ji na ji ajin hajjali ani na su ku fabi ayi na ji na rayuwa nan so ku azo ba age wal ilmu inda Allahi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik